Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo da 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin yau Litini 4 ga watan Maris. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farcin gabatar muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fakanin labaran. Farmakin da ake kaiwa a tunga ta karshe da ke hannun mayakan IS wanda suka ayyana a matsayin su a Siriya ya fuskanci tsaiko. daɗaɗɗen shugaban ƙasar algeria abdulaziz butulika ya faɗa jiya lahadi cewa idan aka sake zaɓar shi a watan afrilu ba zai cika wa'adin mulkin ba wasu manyan 'yan majalisa na jam'iyyar democrat sun sha alwashin za su zafafa bincike da ake yi akan alaƙar shugaban amurka donald trump da rasha a lokacin zaben shugaban ƙasar na 2016 kanun labaran kenan to bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa kasar amurka za ta shiga tabukawa sosai a yakin da ake yi da boko haram lalle ina gani abu ne muhimmi in aka samu kasa irin amurka ta shigo to ba apc kadai ba ita ma pdp ta ce sai ta ga abin da ya ture buzu naɗi game da zaben gwamna a adamawa har yanzu dai shi wazirin adamawa yana kokarin shi a sama can amma ba za mu bar nan kasa ba insha Allah sai mun kawo alhaji Ahmadu Umar sintiri wanda zai zai zama mana gwamna na adamawa insha Allah. Idan mun kaɗa jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa haɗakar ƙungiyoyin fafutuka na ɗora laifin ƙuncin rayuwa kan manufofin gwamnati kamar kowace ranar litini sarfilu hashin gumal na tafi da shirin ciki da gaskiya to amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Farmakin da ake kaiwa a tunga ta ƙarshe da ke hannun mayakan IS wanda suka ayyana a matsayin su a syria ya fuskanci tsaiko yayin da aka shiga yini na uku. dakarun da ke samun goyon bayan amurka sun bayyana cewa samun ƙarin fararen hula a yankin waɗanda mayakan ke amfani da su a matsayin garkuwa shine dalilin da ya sa farmakin ke tafiyar hawainiya kamar yadda mai magana da yawun gamar dakarun sdf mustapha bali ya wallafa a shafinsa na twitter sai dai bai bayyana matakan da suke ɗauka ba domin ganin an fitar da fararen hula daga bakhuz ta hanyar da ba za su cutu ba amma dai ya yi gargaɗin cewa jinkirin da aka samu ba zai ɗauki dogon lokaci ba akalla sojoji dubu goma sha biyar da ke samun goyon bayan amurka a siriya sun ƙaddamar da wani mummunan hari a wani guri ɗan ƙarami da ke ƙauyen bakhuz na arewa maso gabashin siriya a ranar juma'a da daddare wanda ya samu goyon bayan jiragen yakin amurka da na ƙawayenta Daɗaɗɗen shugaban ƙasar Algeria Abdulaziz Bouteflika ya faɗa jiya Lahadi cewa idan aka sake zaɓar shi a watan Afrilu ba zai cika wa'adin mulkin ba yayin da ake ci gaba da yin zanga-zanga akan aniyarsa ta sake neman wani wa'adin mulki a karo na biyar. shugaban kwamitin yakin neman zaben uh, butuflika abdulgani zalani ya ce shugaban zai sake kira a yi wani sabon zaɓe a cikin shekara ɗaya idan ya lashe zaben a karo na biyar a wani jawabi da yi a gidan talabijin bayan da ya mika takardun shugaban ɗan shekaru 82 da haihuwa da suka tabbatar da aniyarsa ta shiga zaben da za a yi a watan afrilu a jiya lahadi an ci gaba da zanga-zangar adawa da gwamnati a ƙasar ta algeria yayin da Bouteflika ke fuskantar karewar wa'adi da aka ɗiba na ayyana shirinsa na tsayawa takara a hukumance. A ranar Lahadi, shugaba Bouteflika wanda ya fara mulkar ƙasar ta Algeria tun daga shekarar 1999 ya yi tafiya zuwa Switzerland domin duba lafiyarsa kamar yadda ofishinsa ya bayyana. Wasu manyan 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat sun sha alwashin za su zafafa bincike da ake yi akan alaƙar shugaban Amurka Donald Trump da Rasha a lokacin zaben shugaban ƙasar na 2016. Shugaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai Gerald Nadler ya faɗa wa gidan talabijin na ABC cewa a yau litinin kwamitinsu zai tura bukatarsa ta neman wasu takardu daga wasu mutane sittin don a fara bincike saboda a nuna wa amurkawa irin yadda aka yi karantse ga shari'a da almundahana da kuma amfani da karfin iko ba bisa ka'ida ba. ya ce bukatar tasu za su tura ta ne zuwa ga jami'ai da ke fadar white house da kuma ma'aikatar shari'a tare da babban dan trump donald trump jr da alan whistleberg wato mai kula da harkokin kudade na hada-hadar kasuwancin trump nadila ya yi imanin shugaban ya yi karan tsaye ga shari'a a cikin shekaru biyu da ya yi a ofishinsa ya kuma ce tsohon da daɗaɗɗen lauyan trump michael cohen a lokacin da yake ba da bahasi a bainar jama'a a majalisar wakilai a satin da ya gabata ya nuna shugaban ya aikata laifuka da dama yayin da yake neman ofishin shugaban ƙasa da kuma a lokacin da yake fadar white house kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Madugun 'yan adawar Venezuela Juan Guido ya yi kira ga mutanen Venezuela da su fito kan tituna a yau Litinin a daidai lokacin da yake shirin dawowa gida bayan ziyarar da ya kai wasu ƙasashe da suke ƙawance a yankin Latin Amurka. Guido wanda ƙasar Amurka ta amince da shi da kuma wasu ƙasashe hamsin a matsayin shugaban Venezuela na riko ya kasance shine shugaban majalisar dokokin ƙasar. ya yi amfani da ikon da yake da shi a majalisar kamar yadda kundin tsarin mulki ya nuna ya ayyana shugabancin shugaba nicolas maduro a matsayin haramtacce saboda magudin zaɓe sannan ya ayyana kansa a matsayin shugaba na wucin gadi guido ya je ƙasar ecuador a ranar asabar a matsayin wani ɓangare na ziyarar ƙasashen yankin latin amurka a ƙoƙarin ƙara matsin lamba akan maduro ya sauka daga karagar mulki. Shugaba Donald Trump ya ce dalilin da ya sa ya soke babban atisayin haɗin gwiwa da sojojin Amurka za su yi da na Koriya ta kudu a bayan hunturu shine domin adana ɗaruruwan miliyoyin daloli waɗanda ba a biya Amurka ba. Wannan shine matsaya ta tun kafin na zama shugaban ƙasa. Trump ya aika da saƙon Twitter a jiya Lahadi yana mai cewa rage ta da hankali tare da Koriya ta Arewa a wannan lokaci abu ne mai kyau. Wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ya ce, maimakon su yi wani gawurtaccen wasanni na yaƙi, Amurka da Koriya ta kudu za su yi wasu jerin ƙananan atisayin sojoji. Amurka da Koriya ta kudu suna da al'ada ta gwaje-gwaje kowane bayan hunturu don su gwada ƙarfin sojojinsu ko da wata barazana daga Koriya ta Arewa za ta taso. Wannan atisayi kan harzuka koriya ta arewa inda ita ma takan mai da martani ta hanyar gudanar da makamancin hakan da sojojinta koriya ta arewa takan kuma fito fili ta allah wadai da atisayin haɗin gwiwar sojojin amurka da na koriya ta kudu wanda take ayyanawa a matsayin tsokana da shirin yaƙi Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. a babin rahotanni za mu fara daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda babban kwamandan rundunar sojin Amurka da ke yaƙi da 'yan ta'adda a Afirka Manjo Janar Marcus Hicks ya bayyana cewa rundunar su na shirin tsunduma cikin yaƙin da ake yi da Boko Haram da zumar kawar da wannan kungiyar. Daga Abuja ga Hassan na kaina da cikakken rahoton. a wani sabon yunkurin kawo ƙarshen da ƙayar baya na mayakan boko haram da is a zirin yankin tafkin chadi rundunar sojojin amurka ta ce za ta samar da tallafi na musamman ga dakarun kasashen a farmakin da suka kaddamar na ayita ta kare mai take operation yancin tafki kwamandan ayyuka na musamman na rundunar amurka da ke afirka wato us africom major general marcus hikes ke jaddada hakan yayin da ke ziyarar rundunar kasashen yankin tafkin chadin general hex ya ce rundunonin biyu za su ke musayar bayanan sirri da zai kai ga cimma manufa kuma kamar yadda masanin tsaro malam kabiru adamu ke cewa bayanan sirrin nan fa shine jigon samun nasar duk wani yaki a duniya a kowane yaki yadda ake tattarawa da tattancewa da sarrafawa da kuma rarraba bayanai na fili kusan shine yake sa nasara ko aka san haka a yaki lalle ina gani abu ne muhimmi in aka samu ƙasa irin amurka ta shigo ta jaddada wannan kuma ta bi shi da horo wanda zai taimaka ma kasashen wurin karfafa irin wayannan tantance tattarawa da tantance bayanai muna fatan cewa amurka za ta bi shi da horo tsaro wanda zai taimaka ma kasashen wani irin wannan. A dai watan da ya gabata ne rundunar kasashen yankin tafkin Chadin ta kaddamar da wani farmakin ayyata ta kare mai take operation yancin tafki a bayan nan dai boko haram sun tsananta aikace aikacensu a arewacin yankin tafkin chadin inda suka sami wata kafa da a halin yanzu sojojin ke tattoshewa a wuraren arege metale da baga kamar kuma yadda tsohon babban sakataren raya kogin chadin baba ba'aba dan masanin fika ke cewa wannan farmaki na operation yancin tafki tabbas ka iya kawo ƙarshen hare-haren na IS da ma na Boko Haram din a wannan yanki. Ƙarfin su base nasu yanzu duk dan area tafkin Chadi ne. In ba an same su a base din su ba, wa'anda ƙananan kananan hare-haren ba za su kare ba. Ina gani dai wannan din in aka yi shi, sauran abin da zai yi yan kaɗan kaɗan kaɗan ne wanda gama da su ba zai wahala ba. Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Soja ban na gode kai ban iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga ya To gaida Hassan daga batun tsaro kuma sai na siyasa inda a jihar Adamawa jam'iyyun PDP da APC kowace ke shirin ganin ta kai labari a zaben gwamna saboda kar ta sha kunyar faduwa au saboda nan ne jihar dan takarar PDP a zaben shugaban kasa da bai nasara ba Atiku Abubakar au saboda abin da ya faru a baya inda PDP ta yi galaba duk da APC ke mulkin jihar. Gade Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton. tuni fa jami'ar ta apc ta ma rawun taron sirri na ganin kan cewa bata rasa kujerarta ba a zaben gwamna da ke tafe dr umar duhu da ke zama tsawon shugaban riko na jami'ar apc a shiyar arewa maso gabas ya ce sun ɗau darasi dangane da zaben da ya gabata domin abin da ya faru har aka da apc kuma wannan ma ba wai ba mu ci zaɓe a dama ba mun ci zaɓe amma sai aka yi sakanci aka bari aka dinga sauke kurimu a wani wurare har aka zo aka fi mu da kuri a dubu talatin da ɗauriya wannan abun kunya ne an kira taro a mu ja kunnon junan mu duka mu san cewa fa idan muka sake da muka faɗi gwamnatin jihar adamawa fa za mu yi kuka da kanmu ne duka mu da farko ma dai an danganta faɗuwar jami'ar ta apc a adama da rikice cikin gidan da ke akwai da kuma shakulatin bangaren da ake zargin masu rike da madafun mulki a jihar ke yi to wai ko ta yaya ma jam'iyyar za ta fuskanci wannan zaɓe da ke tafe ganin cewa akwai wani rikicin cikin gida mr bas mustapha da ke zama sakataren gwamnatin tarayya ya ce a wannan karon za su kare bantansu. ba shaka shi ba ko kaɗan yan ka duba kuriyun da pdp ta samu kuma a ce maka dan takarar shugaban kasan su yana nan ai ba za ka hada shi ba da lissafin abin da muka samu a katsina a nan fa dubu talatin da biyu ne kawai kuma a tiku ai ya shekara da yawa yana siyasa nan gab da muka bayar a north east fa ma pdp miliyan biyu ne ga kuma zaben gwamna za ku sake shan kashi ko ah, ko na tabbatar maka ko kaɗan to sai dai kuma kamar NAPC su ma kusoshin babbar jam'iyyar adawa ta PDP na ku gudanar da irin wannan taruka inda suka ce ba za su yi kasa a gwiwa ba. Sunana uh, Idris Aliyu Damare kuma ni ne Director Media and Publicity na All Atiku Support Group nan Adamawa. Eto eh kowa ya san abubuwan da yake tafiya a ƙasar nan yanzu domin uh, zaben da ya wuce abubuwa sun faru da yawa wa'anda kuma ba mu ji daɗin shi ba mu wa'anda muke bin bayan shi tsohon mataimakin shugaban alhaji atiku abubakar kuma zaɓe ne aka yi wanda kowa ya sani kowa ya gani abubuwa suna nan da ya cike da kurakurai abubuwan da duk ita inec ta zazzana wadda za ta yi amfani da shi ba ta yi ba to shine ya sa yanzu muka ce to bari mu fita mu gaya duniya ga abun da yake faruwa zaɓe na gaba muna giran jama'a wato kamar mutane mu kada su yi ƙasa a gwiwa su su fita har yanzu dai shi wazirin adamawa yana kokarin shi a sama can amma ba za mu bar nan kasa ba a nan adamawa state insha Allah sai mun kawo shi alhaji Ahmadu Umar Fintiri wanda zai zai zama mana gwamna na adamawa insha Allah Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya Ba gaida Ibrahima daga Najeriya kuma bari mu cilla jamhuriyar Nijar inda haɗakar ƙungiyoyin sa kai ta ɗora laifin abin da ta kira kuncin rayuwa da taɓarɓarewar zamantakewa da siyasa kan dokar haraji da kuma sauran manufofin gwamnati. Silabar ma gare ka. Constatant que la situation socio-politique et économique du pays ne fait que se dégrader au fil des mois, a taron manema labaran da suka kira a ƙarshen mako kungiyoyin fafutuka na ƙawancen kadar da concertation et d'action citoyen sun bayyana cewa al'amuran siyasa da na rayuwar jama'ar nijar sun matukar taɓarɓare a 'yan watannin nan lamarin da suke dangantawa da wasu matakan da ke kunshe cikin dokar harajin shekarar 2018 Malam Musa Cangari na daga cikin shugabannin gamayyar waɗannan ƙungiyoyi. Wannan doka ta kasafin kuɗi wanda gwamnati ya ɗauka a shekara wanda ta wuce wanda ta kawo sadan rayuwa ta nuna kuma ba ruwan hakuma da duk abin da zai jara rayuwar jama'a musamman fannin kiyaye lahiya noma da kiwo da fannin ilimi da horo wanda su ne suke da muhimmanci kuma sai in ana sa kudade a wannan fanni za a samu ci gaba za a samu wadata za a samu kwanciyar hankali a ciki to yau mutane sun gani a cikin watannin nan biyar da suka wuce irin eh, tabiyan shugabanninmu da dama daga cikin shika-shikan wannan tafiya sun ci kaso na tsawon watanni a bara kafin daga bisani kotu ta sallame su kwareke wasu daga cikinsu na can yanzu haka a tsare su ne metro lirwana da sadat iliya dan malam an kama su ne saboda suna kokowa na kare 'yancin bil'adama 'yanci na kowa da kowa ya zamanto cilas gare mu mutane su tashi su yi kokowa saboda mutanen nan wannan bayan allah su samu su huta da lura da waɗannan matsaloli da sauran waɗanda ake fuskanta a wasu fannonin na daban ya sa gamayyar kadar da concertation et d'action citoyen kiran jama'a su fito kan tituna a ranar juma'a 15 ga watan maris wacce ke matsayin ranar yaƙi da tsadar rayuwa ta duniya. Saboda wannan muna kira ga mutane manya da yara na birni da na kauyuka. Kowa da kowa na Nijar wanda yake yin ciwon kasan nan muna kira ga kowa da kowa su fito tafifi. gwamnatin Nijar wacce ta sha kare kanta daga abubuwan da kungiyoyin kadar da concertation et d'action ke zarginta da aikatawa wajen tafiyar da al'amuran mulki na daukar bukatun na 'yan fafutuka tamkar wani yunkuri irin na masu neman kifar da ita da karfi zargin da waɗanda abin ya shafa suka sha watsi da shi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida barma yanzu kuma bari mu koma gefe guda sarfilo hashin gumal ya gabatar mana da shiri na gaba. jama'a salamu alaikum a shirinmu da ya gabata kafin babban zaben shugaban ƙasar najeriya da aka yi shirin ciki da gaskiya ya kama korafin da wasu 'yan uwan juna a kefa jihar nasarawa suka yi na cewa an yi amfani da filin su da suka gina gidaje biyu da wani shahararren gidan mai yayi don aikin sabunta manyan tankunan adana mai na ƙarƙashin ƙasa da suka goce daga mazaunansu mutanen biyu alhaji haliru saba kefi da alhaji ramalan sun shaida wannan shiri cewa sun ba da aron filinsu da ke bayan gidan man a kefi don a gyara tankunan inda suka ce daga ƙarshe hakan ya kai ga an rushe ginin nasu an mayar da shi wajen zuba shara ba tare da biyan su wata diyya ba tun farko dai halirar alhatu sun gina gidan nasu ne da ake takaddama a kai da zammar bayar da shi haya kuma a riƙa yin amfani da kuɗin hayar wajen biya wa marayu bukatunsu na yau da kullum. duk da yake an kwashi lokaci da kuma tuntuɓar hukumomi da masu ruwa da tsaki don ganin an bi musu haƙƙinsu babu wata nasara da mutanen bi suka samu a yau za mu ci gaba da kawo muku bahasin na haliru da alhaki wannan abu yana ci gaba da tafiya shi ciyama anguwa da ya shigo ya tausaya mana kwarai da gaske muna mishi addu'an Allah ya saka mishi da alheri domin ba mu sani ba ko shi ne kai mu shugaban malamai na jiha na jihar nasarawa wato ustaz muhammad sirat alhaji sabo chairman na wato jubis national headquarter jos ko shi ne kai mishi maganan ba mu sani ba mu dai ya kiraye mu yaya me ke tafiya tsakanin ku da iya rano muka zauna muka warware mishi ya ce to mu yi haƙuri mu bar mishi maganan duk halin da ake ciki zai bi ya ga an sulhunta wannan magana ya bi hanyoyin da ya bi har yi maganganu tsakanin shi da AA Rano. AA Rano ya nuna bai san wannan magana ba yi alkawarin zai zo kefi ya zo ya ga wannan abin da ya faru ya kuma san me za a yi ana cikin tafiya haka abu ya ɗauki dogon lokaci sai aka kai matsayin da shi shugaban malamai ma ya kira shi baya ɗaukan waya wato ma'ana shi eh, stars muhammad suraj alasabu eh, muhammad suraj eh, alasabu kifi ya kira sun yi magana ta waya da waya kwarai da gaske shi aa rano kwarai da gaske sun yi magana waya da waya da shi aa rano so da tafiya yayi tafiya ya ga shi nashi kokarin shi kankan shi ya tuki. saboda ya kai matsayin da shi bai da wani inda zai sake kuma fodin magana ya ci to ya kira mu ya ce to wannan magana ya fi karfin shi saboda bai da wani abun da zai iya yi a yanzu daga nan muka tashi muka tafi wato nbs nasarawa state wato nasarawa broadcasting abun service yau na kefi amma eh na nasarawa state wato mbs a ai akwai mbs akwai a kefi akwai a lafiya eh amma mun tafi na lafiyan ne domin mun tafi headquarter nasu ne na lafiya saboda akwai wani program da suke yi na kunun kanwa to a nan su ma sun yi bakin gwargwado bukata bibiya ba saboda akwai contact nasu a nan za ku iya tuntuɓan su daga nan sai gaban shi na dada wato ac kenan assistant commissioner police mutumin nan allah ya saka mishi da alheri saboda ya tausaya mana ya kuma jinjina ma wannan irin bala'i da ya fada kwamishinan 'yan sanda na jihar nasarawa mm. saboda ya taimaka mana kuma ya tsaya ya saurare mu wanda har sai da shi ya kira shi general manager na shi alhaji alajawul rano muhammad suleiman ya kira shi suka kuma sa rana muka zo da mu da shi gaba ɗaya muka zauna a ofishin shi ya kuma nuna mishi ya je ya kira waɗannan contractors da suka ba su aiki suka kosin wannan damage saboda a ga an sulhunta wato wannan magana tun da muka bar wurin har kamar yau da muka zo nan bosa america din nan ina mai tabbatar maka ranka daɗe muhammad suleiman bai saurare mu ba bai kira mu mu zo mu yi zama da waɗannan mutane ba to mu ba mu da ƙarfi kirari da suke na mu tafi kotu ba mu da ƙarfin da za mu yi shara da iya rano amma mu mun san allah shine mai ƙarfi mun kawo wannan magana ne nan saboda allah zai sa wasu bayan allah su tausaya mana ba mu labarin yanzu yadda wannan filin na yake tankunan nan na daɗin nan da aka ajiye suna ci gaba da zama a wajen a'a sun kwashe waɗannan tankunan tankunan ba sa ci gaba da zama a wurin sai dai kawai shara ne sukan turowa da shi daga gidan man su zo suna zubawa a wurin sun mai da wurin kamar dumping ground wato wurin zub da shara wacce shara ce take iya fitowa daga gidan mai ko eh to akwai sharan ɗan kayan ceci da sauransu wanda ake ci a nan gidan man da masu lemu masu ayaba da wani abubuwa haka masu rake da waye-waye in aka kalata aka tattara sa zuwa sake zuwa cikin wannan fili kuma ko ku ci gaba da yin wani aiki a wannan wajen ba kun yi shiru tukuna eh to ranka daɗe aikin da muka yi kenan muna jiran mu sa kwano suka suka rusa shi gaba daya kuma muna nan muna bin wato hakkin mu tsakanin mu da su eh, Ali Jalilu faɗa mana daga fara wannan aikin naku eh. zuwa matsayi na linta da ya kai eh. za ka yi kes na uku ka kashe eh mun kashe kudi a wannan aiki zai kai miliyan biyar mun kashe kudi a wannan aiki zai kai miliyan biyar saboda abin da ya rage ma tutu bedroom guda biyu abin da ya rage musu kawai shine kwano me kuke so ku ga cewa an yi yanzu saboda ku ga musu cewa an muku adalci a wannan eh, korafi da kuka yi eh to mu abin da muka zo nan muna neman adalci ne abin da muke nema shine muna son a tsaya bi mana wato wannan hakkin a kira shi a irinu a kira muhammad suleiman da duka waɗannan mutanen da suka yi kokari akan wannan al'amari da abun ya shafa saboda wannan abun ya ɗauki matakai daban-daban domin shi ma na dada ya yi iya kokarin da zai iya yi a tunanin shi maganan ba zai kawo har yanzu ba gama maganan ba shi yasa muka zo muka rugo muka zo nan wurin saboda mu karfin mu ya kare ba mu da wani karfin da mu za mu iya shari'a da wannan mutumin shi ya yi ma ka yi ka taɓa ganin sa ni ban taɓa ganin shi ba eh kana jin ya taɓa zuwa wannan gidan ma eh ya taɓa zuwa wannan gidan man saboda lokacin da kwamishinan 'yan sanda na jihar nasarawa ya kira shi akan maganan akan cewa ga korafi da waɗansu suka zo da shi makotan shi a kefe ya taso ya zo wannan gidan man saboda manajan shi ya tabbatar mana da cewa ya taso ya zo wurin ya ga wannan gidan man ya ga wannan kuma barna da aka yi mana su waɗannan lauyoyin naku da kuka yi wata yarjejeniya da su ah, na biyan kuɗi ne ko dubu ɗari uku na haya eh. shin eh, hayan nan abun ya ƙare zuwa yanzu eh hayan ya riga ya ƙare na ma na tankuna ne hayan ya riga ya ƙare sun riga sun kwashe tankunan su a wannan wurin sai dai maganar gini mu da suka rusa shine muke kai da su yanzu a eh, dalatu kai ne babba kai ne ba yayan alhaji haliru gabatar mana cikakken sunanka da kanka a ah, sunana dalhatu abdullahi ni ne babba a cikin zuri'a wanda aka tambaye ni na kuma tambayi ƙannaina suka bani dama a a ranu aron fili amma faɗa min eh, ina suka samu lambar ka suka yi ma wannan roƙo waye ne kuma ka yi magana da shi a asali wanda ne magana da shi sunan shi ishaq ishaq na goma shi ɗan kyafi ne a wannan lokacin shine manajan A Rano ni dan kefi ne yadda ya samu namba na a dukkan garin mu daya amma eh, shi yana nan yanzu shi Isaac na goma eh yana nan amma baya aiki da A Rano amsan me yasa ba ba mamaki eh, wannan rashin ba za ka danganta rashin aikinsa da A Rano ne ya jawo abun har ya kai haka ba tare da an biya ku ba a'a ban sani ba kana magana da shi ka tuntube shi eh, ishaq ka tina cewa da dadewa mun ga abun da muka yi abu kuma ya zo juya ya zama wani abu daban gaskiya ban tuntube shi ba dan da baya wurin a matsayin shi na manaja da next manaja da ya zo mun je mun same shi kuma ya mana alkawari zai kai magana mu har kano wani lokaci kuma har ya dawo ya faɗa mana cewa ya kai magana mu har kano za a zo a yi mana mu ni akwai wani lokacin da suka kira ni ma akan turo kanne na an fara aiki amma mun je ba haka ba akwai wani yanayi da masu hannu da shuni ke kaiwa ba wai ma ina magana wannan magana da ta faru ko ina kawowa laifin wani bane eh, idan kana makwabtaka da mai kuɗi musamman a yankin arewacin najeriya in kai talaka ne ƙarshe zai nemi ko ya gidan sama da ya fi naka kana can ƙasa in yana hango cikin gidanka sai ka sayar masa gidanka koma bayan gari eh, idan aka nemi ku sai da wannan filin naku domin a faɗaɗa gidan mai ko kuma a yi wajen ajiye tsoffin tankuna ko ana zuba shara za ku amince a ba za mu amince ba shi ya zo ya same mu a wannan wurin inda muna da wannan tunanin da tun kafin ya fara aiki da mun bashi wannan wurin a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kama ku hirar da muka yi da mai unguwar wannan unguwa da gidan man da kuma gidan marayun suke domin jin abin da zai faɗa kan wannan batu yanzu a madadin nasiru adam ya kaya nisar fili hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya ba da dan mutan yanzu kan ga muhammad hafiz baballe da labaran duniya amman fa a takaici. To Ibrahim ga labaran a takaice. Farmakin da ake kaiwa a tunga ta ƙarshe da ke hannun mayakan IS wanda suka ayyana a matsayin daular a Siriya ya fuskanci tsaiko yayin da aka shiga yini na uku. na karin da ke samun goyon bayan Amurka sun bayyana cewa samun ƙarin fararen hula a yankin waɗanda mayakan ke amfani da su a matsayin garkuwa shine dalilin da ya sa farmakin ke tafiyar hawainiya kamar yadda mai magana da yawun gamayyar dakarun ta SDF Mustapha Bali ya wallafa a shafinsa na Twitter. Daɗaɗɗen shugaban ƙasar Algeria Abdulaziz Bouteflika ya faɗa jiya Lahadi cewa idan aka sake zaɓar shi a watan Afrilu ba zai cika wa'adin mulkin ba yayin da ake ci gaba da yin zanga-zanga a kan anyarsa ta sake neman wani wa'adin mulki a karo na biyar. Wasu manyan 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat sun sha alwashin za su zafafa bincike da ake yi a kan alaƙar shugaban Amurka Donald Trump da Rasha a lokacin zaben shugaban ƙasar na shekarar 2016. shugaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai gerald nadler ya faɗa wa gidan talabijin na abc cewa a yau litinin kwamitin su zai tura bukatarsa ta neman wasu takardu daga wasu mutane 60 don a fara bincike saboda a nuna wa amurkawa irin yadda aka yi karan tsaye ga shari'a da almundahana da kuma amfani da karfin iko ba bisa ka'ida ba madugun 'yan adawar venezuela juan guido ya yi kira ga mutanen venezuela da su fito kan titina a yau litinin a daidai lokacin da yake shirin dawowa gida bayan ziyarar da ya kai wa wasu kasashe da suke kawance a yankin latin amurka. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanta wannan labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Jimmy Cook. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.